أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai za mu a shiga ƙur'ani kai tsaye a inda za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da biyar sha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور نعم ما maɗaukakin sarki yana cewa أو wannan آية can wannan ayar mai albarka tana da alaka da ayoyin da suka wuce da kuma wannan da za ta zo ta. Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin fafatawa da aka yi a yakin Uhud da yanda aka gima musulmi ya zo ya yi bayani akan hukuncin waɗanda ba sa ba da zakka suna rowa wajen ba da zakka da taimako na addinin musulunci ya zo ya ce waɗanda suke gaggawa wajen kafurci da ɓarnace-ɓarnace kuma suna nan kalaukar su ɗauka hakan alheri ne a gare su to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ku musulmai waɗanda kuke faɗa da su ɗin yau ku ci nasara a kansu gobe su ci nasara a kanku ku masu hana zakka ku yi rowa Allah maɗaukakin sarki ce dukka dai ta dai mutuwa za a yi da ko da aka nema ku hana ku bayar ɗin kuka hana ba kwa kira haƙƙin Allah da ku kafiran da kuka yi kafurci kuke kashe musulmai a je yaƙi da kuma musulman da kuke baƙin ciki idan aka taɓa kuɗin Allah ce ta dukkan da mumunan da kafuran da masu da zakkan da masu hanawa din duka Allah ce kullu nafsin za'ikatul maut kowa daga cikin zai ɗanɗani mutuwa in ji Allah ba kenan ba an gama an zauna a duniyan an rayu din kowa yayi abun da ya ga dama daga ƙarshe sai a ɗanɗani mutuwa gaba ɗaya a koma lahira kaman ayi ruwa ne an ɗauke kai mumini da kake korafi an kashe ku an yi kaza an kashe muku suwa ne kai ma za ka ɗanɗani mutuwa kai kafiri da kake ce ai mun cima mumunai musulmai mun kakkashe su mun musu kaza mun musu kaza Allah ce za ka ɗanɗani mutuwa kai da ka ibada dukiyanka wajen taimakawa addinin da ɗaukaka kalman Allah idan aka bukata za ka ɗanɗani mutuwa kai da aka ce ka ba da zakka ka hana da kai da aka ce a bawa din aka hana ka kowa zai ɗanɗani mutuwa in ji Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut shi kenan an gama duniyar ta tafi Allah ya ce idan kowace rai ta ɗanɗani mutuwan wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kowa za a cikita masa ladan aikinsa gobe kiyama kaga idan aka ce mumini za a bashi ladan aikinsa gobe kiyama shine aljanna kafiri idan aka ce za a bashi ladan aikin shi gobe kiyama shine wuta kowa za a bashi ladan shi cikakke cikakke gobe kiyama fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aiki na alkhairi daidai da kwayan zarra zai gan shi Allah baya rena abinda ka bashi Allah baya rena abinda ka bashi komen kankanta Allah ce daidai da kwayan atom yanzu ne zai iya ka ya baka naira hamsin ka rena wani zai baka ashirin ka rena to amma Allah ya ce daidai da kwayan zarra ne in ka bani zan karba inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ba zai taɓa zaluntar ka ba in kai aikin alkhairi da daidai da ƙwayan zarra Allah ce zan karɓa kuma zan investin maka wannan a gobe kiyama ka zo ka same shi ya zama to babba a gobe kiyama ina fata an gane ko to haka nan ma idan mutum yayi sharri zai zo ya tarar da shi in ji Allah subhanahu wataala Allah ya ce faman zuhziha anin nari duk wanda ya zo gobe kiyama ya tarar da cewa an nesantar da shi daga wutan jahannama ba shi ba wuta a wannan ranan Allah ya tsare shi ya kare shi daga fadawa wuta wa udkhilal jannata sannan ya samu kansa a aljanna Allah ke kai faqad faza wannan shine wanda ya rabauta wannan shine wanda ya rabauta ina fata Allah rabautacce a cikin ku shine yaje kiyama aka ce aljanna ce makomansa ba shi ba wuta amin ya rabbal alamin Allah ce wa mal hayatu duniya wannan rayuwar duniyar da kuke ganinta da take ku take ɗaukanku kuke shagaltuwa da ita Ku kuki ibada don ita kuki natsuwa ku bauta wa Allah don ita ku ci haram don ita ku ki karatun ƙur'ani da koyonsa don duniya Allah ce to rayuwar duniyan gaba ɗayanta ba komai bane illa mata ghurur sai dai ɗan jin daɗi ne mai ruɗin mutum kawai kai ne kake sha'awan farfesu kamar yaya aka zubo maka ka sha ka ƙoshi shikenan me zai biyo baya shikenan kamar duniyar kenan ka samu kwata-kwata an tafi ruɗi ne kawai ka yi ɗin ka ta ruɗe ka ka biye mata sai ta barka kawai ta juya maka baya yanzu duk mazinaci duk inda yake zina misali za ka samu ɗan jin daɗin da zai na nan daga lokacin da sha'awar ta kama shi zuwa fidda nan kawai daga nan shi nan. shi nan, ya yi zinan within minti biyar ne ɗan jin daɗin kwata-kwata wani kwata-kwata amma ne wannan jin daɗin minti biyar ɗin nan me zai resultin masa gobe kiyama ka je wa Allah a ce ka duba me zai resultin maka je ka duba abin da ta Allah ya tanada mazinata kawai ka karanta kitabul kaba'ir na imamu zahabi nan kusa kawai ka karanta hadisan mazinaci wani ɗan liwaɗi da zaka tarar liwaɗin daga sha'awarsa kawai ya zuba wannan ruwan duk bai wuce minti goma ba je ka ga sakamakonsa gobe kiyama a jahannama Ɗan jin daɗin minti biyar da ya ruɗi mutum je ka ga tarin abin da aka tanada masa wannan ɗan minti biyar ɗin. ya kaga abin da ya tana da mutum gobe kiyama dan cin riban nan da mutum yake gani ba komai bane yankan yanka din nan ya ka samu abin da Allah ya tana da Allah ce rayuwar duniyar gaba daya mata'ul ghurur wato rayuwa ce gaba daya mai rudi injin Allah inji Allah babu komai a cikin rayuwa mutum ne za shi biki za a yi wani bikin shi na menene ya kai dinki ko sallan nan da za ta zo yanzu sallah za ka ga wani yadda ke arkabu da tela ma malam da bala'i da tela ya sai yaji mai tsada ya zaɓi inki irin kaza ya sai takalma amma fa daga fita idi idan aka sa aka sauko idin aka kai yamma shikenan wannan duka an gama wai adon da har an yi artabu a kai da tela an yi wujiga wujiga da shi Shi shikenan wallahi da an sa an aiwanka wanka an je idi aka zauna aka sauko ka zo ka ci abinci a ah, sai ka zaka to ado fa wani he ka samu 12 hours da za ka yi a yinin sai ka samu 4 hours na adon duka kana cikin ɗaki ne ma a falo ka zauna ka caɓa adon ka haɗa ana cin abinci ka je idi ka dawo an je nan gaisuwa an gaje duk sauran awowin a cikin falo za a yi su Kike adon da takalma da huluna da agogo mai tsada yawanci in aka sa yau aka sa gobe aka sa jibi shikenan an nade su an aji an gama duk wani adon da aka yi din to haka duniyar take kawai gaba ɗayan da Allah yake kallo in mallaki gida mai tsada in mallaki kaza in mallaki kaza mutum ya fi ba ma waɗannan abubuwa na duniya muhimmanci sama da lahiransu ya gina gida wanda ya kai matuka a wajen kyau amma ya manta bai gina kabarinsa ba wallahi ya sayi yadi mai tsadan gaske ya masa ɗinki mai kyau amma bai yi wa zaman kabarinsa tanadin tufan da zai sa ya ta masa daɗi malki ne alawayo ne kawai za ka sa a wannan lokaci komai ɗin kawai da aka tara ka ka bar su anan ba za a dai binne ka da motocin ba ba za a dai binne ka da gidan ba ba za a dai binne ka da tiles ɗin da kai haramun ne ma a sa a kabari wannan yadi mai tsadan da ka kashe kuɗi ka ɗan yi raka'o'i ka samu likafaninka mai kyau an kasa tashi a gobe kiyama ka masa tanadi an kasa to shi ne Allah ce an bi marayuwar duniya gaba ɗaya ta ruɗi mutum ta fizge shi ta kau da shi komai na lahira baka masa tanadi ba ruɗi ne kawai in ji Allah subhanahu wa ina fata an gane ko yanzu mu duba wannan ayan da Allah ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗanan mutuwa ne Allah bai ce kowane rai mai mutuwa bane no sai da ya kawo ni test Azauku ɗanɗana testing to sai ya nuna mutuwa ashe tana da wani irin test na musamman Allah bai ce kowane rai mai mutuwa ba ne a'a yace ce kowane rai zai ɗanɗani zai ɗanɗani mutuwa wato mutuwan nan tana da wani irin test special test Allah ne ya san yadda ɗanɗanon yake sai kuma wanda mutuwar ta zo kansa a ranar shi ne zai bayyana maka ya ɗanɗanon mutuwar yake amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciwon shi na ajali ya bayyana mana waɗansu alamu na mutuwan yadda take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan suma ya suma ya suma ya dade ya farka yana kwance a kafan nana Aisha yace a jika masa tsumma ya sa abokinsa. ko ya ɗaure kansa da tsumma ya ce ala inna lil mauti la sakarat ya ce wallahi ina tabbatar muku mutuwa tana da wani irin magagi da bugarwa bai ce la sakaratan ba sakarat in plural form mutuwa na tana da wani wato irin magagi ko kuma irin bugarwa daban-daban daban ne bai ce bugarwa ɗaya ba bugarwa da yawa daban-daban manzo Allah ya faɗi wannan ina fata an gane ko to tana da wani irin ɗanɗano Allah ne ya san kai ɗanɗano amma idan kana so ka ɗan kamanta ka gane yadda take da wahalan don Allah ka toshe hancinka da bakinka in kana so ka yi numfashi ka ƙi ka yi minti biyar ka ji yadda za ka ji jikinka da yadda za ka ji karikice a duniyar nan can sai ka sake ɗin ka sha to shashshake ka za ka yi ne kawai kuma duk wani join da yake jikinka sai mutuwar ta rarike ta kakkarya wannan gaba wani in mutum mutu zaka samu jijiyar da take join din shi ma ka samu ta tsinke wanda take rike wannan abin nan mahaɗan gabobin sa saboda zare ran kawai to duk inda ran ya wuce ya bi kawai sai ka samu wannan hannu in dai ka za ka ga bai da amfani ne kawai bai da amfani in ka ɗaga haka kana sakewa haka zai faɗi sharaf kawai to Allah ne ya san irin ɗanɗano Allah ne ya san irin ɗanɗano amma ya nuna mana yadda ake zare ran ya ce wanna zi'ati zarfan Allah ya rantsa da mala'ikun da suke fizge ran kafuri fizgewa wanna shitati nashtan Allah ya rantse da mala'ikun da suke cire ran mumini cikin nishaɗi da sauƙi amma manzo Allah shine fa mafi son saukin sai ce inna ala inna lil mauti la sakarat tabbas mutuwa tana da bugarwa tana da magagi je kaga wani in ana wankan ga zaka samu he yayi bayan gida sai yayi fitsari garin zare rai ka san duk wani dukan da za a yi wani a ce sai da yayi kashi sai da yayi fitsari to kai ba ka san lalle an da ku kawai amma ka je ka duba zare rai sai ka ga wani sa'i in ka zo wanke gawa sai ka samu wani duka ya ya fidda ya yi bawali ya yi bayan gida ina fata an gane ko to Allah ya ce wannan mutuwar kowa zai ɗanɗane ta kawai da musulmin da wanda ba mu sai dai kowa ya bambanta kafiri shi kan nazi'ati musulmi kuma nashi shi ne amma duk da haka fa manzo Allah ce akwai bugarwa ita mutuwa ina fata an gane ita ce hanya kwaya ɗaya ta zuwa alkiyama ita ce hanya kwaya ɗaya ta zuwa ka ga sakamakon ka na gobe kiyama ita ce hanya kwaya ɗaya ta zuwa shiga aljanna ko ta shiga wuta dole sai an bi wannan hmm? wani malami wani mawaki ya ce almautu babun wa kullun nasu dakhiluhu ya laita shi'iri ce ba'adal mauti maddaru ce mutuwa kofa ce wanda kowa sai ya ya shiga ta wannan kofar ya ce Allah sarki waka na ban san menene ɗaki na ko gida na ba bayan mutuwa ya ce addaru jannatun na'imi in amilta ma yurdil ilaha wa in khalafta fannaru yace gidan guda ɗaya ne ita ce aljanna kawai idan kai aikin da ya yadda da ubangijinka idan kuma ka saba fannaru wuta ne kawai yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha ke babu wani gida da mutum zai zauna a cikinsa bayan mutuwa sai dai irin gidan da ya gina wa kansa ya tanada wa kansa tun a nan duniya irinta ne zai je ya zauna wannan gidan da ya gina wa kansa idan ya gina gidan gini na alheri ya je ya shiga gidan idan gini sharri ya yi ya je ya shiga gidan bai da wani gida abin sama da abin da ka gina wa kanka Allah samu cika da imani to kun ga zancen yaƙe yaƙe ne menene da wanda yake ba da zakka da wanda duk an mutu inji Allah to ayan tana magana da su yaƙe yaƙen can da masu takaici an kashe mana wani an ji mana ciwo kafirai sun ci nasara a kanmu su ma suna can suna takaici musulmai sun kashe mu sun ci nasara a kanmu Allah ke da wanda ya ci nasara da wanda aka ci nasara a kan shi da wanda aka ji ma ciwo da wanda ya ji ciwon duka dai za a ɗanɗani mutuwa ƙarshen ta kawai in Allah ومن لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد wanda bai mutu a filin daga ba zai mutu a wata hanya mutuwan da ɗaya ce amma dalilan mutuwa hanyoyin mutuwan suna nan daban-daban sannan Allah kuma ayan nan bayan ta mana bayanin waɗancan tana da alaka da waɗancan ayoyin to tana da alaka da wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ce la tublawunna wallahi tallahi za a jarrabe ku rantsuwa ne Allah yayi anan da waɗanda suka suka yi na hau sun san lamun inna lamun qasam ne lamun ne ta rantsuwa la wunna sannan ga nunu Tauhid as wanda nunun ne take da shadda wanda take ƙara ƙarfafa wato rantsuwan da Allah yayi Allah ce la tubla wunna kamar kai ne ka ce mutum wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa irin rantsuwan da Allah ya mana da kansa kenan yace me me, dalilin rantsuwan ya Allah yace la wunna fi amwalikum sai na jarrabe ku game da dukiyoyin da kuke tarawa sai na jarrabe ku wa anfusikum sai na jarrabi lafiyan jikinku ma kuma karan kanku sai na jarrabe ku da ku din karan kanku da dukiyanku Allah ce wallahi wallahi sai na jarabce ku a jarrabe ka wajen dukiya wajen tara ta wahala jaraba ne nemo ta wahala jarabawa ne ka tara ta ka same ta wahala jaraba ne yanda za ka yi standin ɗinta kuma shi ma wahala wani fa idan ya ga ya tara kuɗin ya zama to mai kuɗin nan fa kuma to he ka samu matsaloli daban-daban suna tasowa ta kudin nan wani zai taka kowa ta dalilin kudin nan wani zai aikata abun da ya ga dama zai saba wa Allah don komai akwai shi kawai kuɗi ya zama to masa jarabawa kalla innal insana la yatagha mata arra'a fustagna Allah ce wallahi dan adam yana zaman to mai ta'addanci mai keta haddin mutane mai keta hurumin Allah yaushe Allah ce idan ya ga ya kama kasa ya mallaki kuɗi yadda wannan ya taka wannan ya haɗa ka da lauyan da za a yi shekara biyar ba a gama shari'an ba ba za ka magan shi a wajen ba alkali duk da aka je ce an ɗaga kawai sai august za a ji abin kana zuwa august ma malai a ce sai february na shekara mai zuwa kudin mota kai ya ishe ka har ma ka gaji ka ce kai na barwa Allah ba za ka ja da shi bane kawai ya ga alkalin ya ga abun nan kai daga zuwan shi kawai ka ga alkali ya sauka a guje ya durkusa ya gaishe shi kai ai ka cire ho ka ce ina wannan shari'a ina a batta dan sanda ya ce ran kai daɗe, ran kai daɗe. ina ka cire ho ina fata an gane ko to za a jarrabe ku a dukiyanku jarrabawar ita ce wajen nemanta ko a jarrabe ka ba ruwanka da tantancewa yake haram yake halal ne kawai a gabanka ba ruwanka da tantancewa sannan wata wataƙila ka tantance ɗin wajen ka ga tsaf halal kake nema a zo a jarrabe ka wajen spending ɗin kuɗin ka ga mutum kawai abubuwan da da baya yin sa yanzu ta dalilin kuɗin nan ya buɗe waɗansu hanyoyi kawai shi yake yi su saboda kuɗi suna fuskan shi kawai saboda yana da guest house ko ina kawai ya fi ƙarfi ya zauna a sai kasashen waje can ne hutu can ne wajen hutawa can ne menene masha a kala kala za a jarrabi mutum da wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda aka fi tsananta masa hisabi da bincike a gobe kiyama mai kuɗi saboda bincike biyu za a maka source na yadda kai accumulating kudinka hanyoyin da ka same su sannan hanyoyin da kai spending yadda ka samo kudin da yadda ka shigar da kudin sai an leƙa duk wuraren ta'asa na duniyan nan ba a ga kobonka ya ba da gudunmawa ba duk jini da aka zubar sai an tabbatar kobonka bai ba da gudunmawa ba duk cin mutunci da aka yi sai an tabbatar kobanka bai bada da gudunmawa ba duk wani fasadi da aka yada a anguwa ko a bayan kasa sai an tabbatar da cewa kobanka ya bada da ko bai bayar ba duk sai an bincika ina fata a lokacin kuma talakawa sun daɗe aljanna shi ba abin da za a bincika warangon ne haka ya ya rayu haka ya wa kiyama ba komai ina fata an gane ba komai yasa waɗansu hadisan suke cewa sai talaka ya yi kwatankwacin shekara ɗari biyar na duniya a nan aljanna kafin a fara rilizin yan wuta yan masu dukiya daga bincike daga bincike a wani hadisi ma in talaka yazo zai wuce mala'iku zai wuce aljanna mala'iku su ci kai ba a yi hisabi a ce to abinci kame komai ka gani haka kawai abinci ga shi kuma wancan ga akwatuna ga lodi lodi lodi kaga ai ko a airport wannan ne za a ce ya wuce wancan a ce yayi haka ina fata an gane in binciken ma ya ka binciken ka a ce ya zauna kai hey flight na gaba waɗannan su yi gaba kaga ai ya dade a Najeriya kafin a sako wancan ina fata an gane sannan wanda ya sauka daga airport za shi gida don Allah wanda jakar hannun shi kyar ɗaya ne guda ɗaya kwaya ɗaya wanda ya rataya da wanda sai an saukar da jakunkuna da waɗansu lodi lodi wa zai daɗe in an sauka airport ɗin shine sai ai clearing gaba daya a bude wannan menene nan a bude nan menene wancan ya isa gida shintin ya hauke kena fe <laughs> ya ba ta gani Allah ubangiya mana muwafaka ta ko kuma a jarrabe ku ba ta wannan hanyar ba Allah ya baka kudin sai kaga salamu alaikum muna bukatan za mu gina masallaci alaji ka taimaka salamu alaikum makarantar islamiyya alaji ka taimaka salamu alaikum sunna tv ne ta kawo abun nan karatuttukan suwa ne za a dauka alhaji a taimaka salamu alaikum marayu ne ake gina musu abun nan alhaji ka taimaka wannan jarabar ta ka kawo ka kawo ka kawo Allah ce za mu jarrabe ku a dukiyarku da wannan kawo kawai kawo kawai amma ta hanyar ta hanyar alkhairi iri yanda za ka ji daɗin mu gobe kiyama mu da muke cewa ka bayar yau gobe in nan masallaci yau ka bayar in muka zuwa kiyama za ka ce Allah muku albarka mana da ina ɗan jin haushi amma yau na gane kuma soya ne ina fata an gane za ku ji daɗi ne kawai bayar bayar in nan duk abin da ka bayar kawai yukhlifuhullah Allah zai ajiye maka shi ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana aka yanka rago a gidan shi rago gaba daya kafin ya dawo na Aisha ta raba naman kafa na rago sai yar kafa ce har kawai ta rage sai manzo Allah ya dawo gida ya sallama ki Aisha ya akwai sauran naman nan tace Allah sarki nama ya kare ya Rasulullah kwata kwata sai dan kafa haka sauran duk na rarraba manzo Allah ce a'a ki ce rago na nan yar kafa daya ne babu kun gane ma'anan annabi din eh rago din nan gaba ɗaya yana nan a aljanna an aje mana shi kafa ɗayan da za mu ci ne ya rage mu ya rage ragon so bi ma'ana abinda ka ba ma wani ko da yanzu za ku je restaurant ka sayi abinci ku biyar ka saya ma duk sauran abokananka ka ba su su ci kai ma ka ci to nasu ne zai je maka aljanna Allah zai aje maka ladan nasu amma kai don ka ci abinci ya rubuta maka ladan babu wani ladan nasu da kasha mulkinan da ka ba su shine zai remaining a kiyama naka da kasha babu wani abin da za a ce Allah ta ka masa da alheri wannan yayi jihadi ya ci abinci a rubuta masa ladan amma za a rubuta maka ya ci yadda wani ya saya ma wani so abinda ka ba ma wani shi zai zauna maka a kiyama abinda kai ka ci din nan ba abin da zai zauna maka a can babu shi kawai ina fata an gane Allah ubangi ya samu mu dace to Allah ce za mu jarrabe ku da duke wajen kawo kawo kawo din Allah ya ce wa anfusikum za mu jarrabe ku a karan kanku ku lafiyan jikinku Allah ce zan nemi rayuwarka gaba ɗaya wace ka miƙa ta wajen jihadi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna akwai inda Allah zai buƙaci ranka ne kawai ka sai da shi ka je kawai jihadi ina fata an gane Allah kuma zai jarrabe ka da in an je jihadin ko ka dawo baka da rai ko ka da an sassare ka an sassoke mutum an fille mai hannu an tsinka mai hannu an bar shi haka kawai disfigured za mu jarrabe ka da wannan Kaje duk inda aka yi jihadi aka yaƙi sai ka samu na kasassu da yawa Allah ce duk za mu jarrabe ka a lafiyan jikinka eh? mu jarrabe ka da ciwo yau ciwo gobe ciwo yau ciwo gobe ciwo yau ciwo gobe a yana da diabetes a yana da hawan jini a yana da ciwon zuciya yana da kaza yana da kaza kullum aikin kenan an je asibiti an kwanta an tashi an kwantar an tashi haka haka za mu jarrabe ku a lafiyan ba mun jarrabe ka a dukiyanka mun jarrabe ka a lafiyan jikinka sannan za mu jarrabe ka da outsiders kuma su ne kafirai wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kasiran sannan za ku ji cutarwa mai yawa daga yahudawa da kiristoci da kuma mushirkai ma wanda ba su ma da addinin ma duk inda kake in dai kai musulmi ne kake rayuwa a doron kasan nan to duk inda ka shiga in bangaren yahudawa ne kai suke targetin in bangaren kiristoci ne kai suke targetin don addinin ka da aqidan ka in bangaren masu bauta gumaka ne kai suke targetin don aqidar ka da addinin ka jikinka ba daɗi dukiyarka ba daɗi waje ba daɗi ka yi can ba daɗi za ku ji cutarwa maganganu na cutarwa kala-kala amma Allah ce mai maganin su wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri kuka riƙe ni a hakan ana cutar da kai don addinin kai kuma ka ka sake addinin ana cutar da kai don ka rike Allah ka ka rike Allah ka ki sake Allah ka yi hakuri wajen riko da shi ka jure ka rike ka furo da shi ka manne da shi ka rike shi wa tattaku kuma kana tsoron Allah a kowane lokaci to Allah ke fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin manya manyan al'amura na azama da za su baka yardan Allah da rahamar Allah game da wannan a kullu nafsin za'iqatul maut din nan a cikin wannan tafsiri na al-jami' li ahkamil qur'an tafsirin imam al-qurtubi rahimahullah a karkashin wannan ayar ya kawo waɗansu matsaloli ina jin sun kai guda takwas da su kamar haka yace na farko Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa masu rowa wajen dukiyansu sannan da kafurai Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin cewa za su ɗanɗani mutuwa shi su za su ɗanɗani mutuwa da na kirkin da wanda ba na kirkin ba da wanda ya tsoraci Allah da wanda bai tsoraci Allah ba da mai ba da zakkan da wanda baya bayarwa da mai jihadin da wanda baya jihadin Allah ya ce ya lamunci dukkansu za su ɗanɗani mutuwa sannan na biyu ya ce za'iqatul mauti nan wato ɗanɗanan mutuwan nan wato mutuwan nan tana da wani irin ɗanɗana ɗanɗanan za'iqatul bauti wata ƙira'a ta ce kullu nafsin za'iqatul almaut wato kowane rai ta ɗanɗani mutuwa Allah yana bada labari in past kama a gobe kyama kowane rai ya ɗanɗani mutuwa kamar wanda suka mutu kenan ana iya fassara ta kowane rai za ta ɗanɗani mutuwa ga waɗanda suke da da rai ba su mutu ba kowane rai ya ɗanɗani mutuwa za ta iya ga wanda suka wuce suka mutu a yanzu sannan za ta ɗanɗani mutuwa an zo da kira'a guda biyu kullu nafsin za'iqatun al sannan kullu nafsin za'iqatul maut babu tanwin wannan tana magana ga past waɗanda suka mutu suka wuce waɗannan kuma tana magana ga waɗanda suke da ran za su mutu in future ko rai mai ɗanɗanan mutuwa ne ana iya ba da wannan ga wanda suka mutu sun ɗanɗana ɗin tana iya kuma fassara ta ga wanda za su mutu a nan a nan gaba inda su ɗin dai masu mutuwa ne sannan na uku manzon Allah na uku ya ce sannan ka sani mutuwa tana da sabuba tana da alamu akwai alamun da ake gane mutuwan mumini idan ya zo mutuwa tana gane lalle wannan mumini ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Abu Raida wanda sa'i ya ruwaito yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa yaqulu al-mu'minu yamutu bi araqil jabin mu'min yana mutuwa da zufan goshi idan kaga mutum zai mutu musulmi zai mutu kaga goshin shi yana keto da menene da zufa da gumi nan ne kawai yake keto da zumi gumi to alamun mutuwan mumini ne wannan mutum mumini ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka ne kana jinyan wani ko kana kusa da wani yayin da ran shi zai fita in kaga gumi na ceto masa ta goshi nan iya nan yana ta yawan gumi yana ta yawan gumi yana ceto masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman mumini ne ina fata an gane ko sannan manzo Allah ya ce idan kuka ga wannan lokacin goshin shi yana keto da gumi to manzo Allah ya ce ku yi shirin lakana masa la ilaha illallah ina fata an gane ko shine alaqana lakinu mautakum la ilaha illallah idan kuka ga alama zai mutu din ta wannan alamar to idan kai ta ce masa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha idan ya kama karka sake maimaita masa idan har kana ce la illallah ka ce la ilaha illallah in har ya cafka ya ce la illallah to kai shiru kar ka sake maimaita masa takami ba ya ce la ilaha illallah kana maimaita ya ce eh ai na faɗa to a garin faɗan wannan ya cika da wannan kalmar ai na faɗa to idan har kana laƙana masa ya cafe ka ji ya faɗa to ka bar shi kar ma a yi surutu ya cafe wata magana ina fata an gane ko ah, bayan wannan abu na hudu da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan eh, Allah ya sauƙaƙa masa mutuwar ta zo masa da sauƙi to idan aka karɓi mutum manzo Allah sallallahu aka zare ran za ka ga ido yana bin inda za a kai ransa idza qudiya wa taba al-basar ar-ruh manzo Allah sallallahu idan aka zare ran za ka ga idon mutum ya kafe sama yana kallon inda za a kai shi to shi yasa da ya kalli inda za a kai shi din in wajen alkhairi ne za ku bi ya fi ku zakuwan kawai ya bi waje ya je wajen to shi yasa ake gaggawa wajen yi wa gawa jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi da zaran an zare rai ba abinda za a jira sai shirye-shiryen wanka da likkafani da kai shi mahallinsa yace ajjilu bi dafni jifatikum ku yi gaggawan binne mamatanku ku yi sauri wajen binne mamatanku saboda idan alkhairi ne gawan ta alkhairi ne ku yi sauri ku sada ta da alkhairin da ta aikata a duniya idan kuma gawan nan sharri ne to ku yi sauri ku cire sharri daga tsakaninku wa zai so a nan inda muke zaune a ce ga wani sharri a tsakaninmu to manzo Allah ce ku yi flushing out sharri daga wajen ku ku huta da shi ku fidda shi ku je ku sada shi da sharrin da ya aikata to gaggawa da aka ce a kai mamaci kabari ai gaggawa malamai suka ce ba a son idan aka ɗauki gawa ana tafiya a hankali kamar yadda in sojoji ne suke wani za a kai ka ga ana takawa ɗaya bayan ɗaya ana taka ɗaya bayan a ɗaga kafa in slow motion a aje ta a ɗago ɗayan a ajiye ta sojoji suna ratai da shi ba a san irin wannan ko da ma ba soja bane musulmi idan suka ɗauki gawa ana so a ga ana ɗan sauri ɗan sassarfan nan ana so a yi sauri a kai ta tafiya a hankali ma ya saba sunna wajen kai wajen kai gawa to wajen wanka ana yi wa gawa wanka sau uku ko sau biyar ko sau bakwai a mata wanka gaba ɗayan da ake wankan janaba a yi alwala a mata wanka sau ɗaya a sake sau biyu a sake sau uku sau hudu sau biyar ana so dai in ba uku ba a kai biyar in ba biyar ba a bakwai a samu dai akwai mara ina fata an gane ko to ana son a yi wannan wankan a haka a sanya sidira a sanya duk abin da zai tsaftace wannan gawa sai kuma a lullube ta to lullube gawa an lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tufafi farare kuma yace ilbasul bida wa kaffinu fiha mautakum amma anan hadisi wato ku rika sa fararen tufa sannan kuma ku rika binne mamatan ku a ciki idan ba a samu farin likkafani ba ana iya sa kowane irin yadi kowane irin kolon ana iya sawa ina fata ana iya sa bulu ana iya sa Fink ana iya sa kowanne wanda dai ba fari bane idan farin bai samu ba babu laifi a yi wa mutum likkafari da kowane irin kala sannan kuma ana shimfiɗa mutum a sanya shi a tufafi uku a kawo ƙaton mayafi a shimfiɗa a kawo wani ƙato a ɗora a kan wani a kawo ƙato uku kenan sai a sa mutum kawai a lullube shi a lullube shi a murɗa nan a murɗa nan kamar yadda ake murɗa suwit. a murɗa nan a murɗa can kawai shi kenan sai a ɗaura nan a sa igiya ana haka wani sa'i idan ka je wajen jana'izan wajen likafanin kaga akwai wata bakwala da za a sa daga kai har nan wani sa'i ga akwai wata farmala wani sa'i ka ga akwai kwarjalle wanda za a sa a nan wani sa'i he ka samu yan kyalle kuci kuci kuci kuci kuci ga suna amma idan aka cin fiɗa da ya ɗan fi shi tsawo zai ruba shi biyu guda ɗaya biyu uku ya yi kawai sai a nan naɗe a zagaye da shi a nan naɗe a nan a nan naɗe a can shi kenan a ɗaura ina fata an gane a yi manzo Allah sassala a tufafi uku na mace yana fin namiji domin ko a duniya tufan mace ya fi naka yawa ita sai an sa wani shimi a sa a sa eh, menene eh, Eh, scarf a sa rigan mama a sa ondis a sa wannan sannan a ɗora riga a sa zani kuma sai a zo a ɗora ƙaton hijabi a rayan ma tana sa kaya su kai biyar ko bakwai to a mutuwan ma tufafin mace sun fi yawa ana kai nata har wajen bakwai ana kai nata har wajen bakwai ta a malam yace na biyar gaggautawa na yi magana na shida ana binne mutum a cikin turbaya ne a cikin ƙasa turbaya nan aka fi so ba a dandaɓe shi da siminti ko a sa kayan ko a sa menene a'a Allah ce fa ba'atha Allahu guraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau'ata lokacin da kabila ya kashe habila ya rasa mai zai binne shi hankaka Allah ya turo hankaka Allah ya turo na karanta wani dan littafi karami me yasa cikin tsuntsa Allah ya zabi hankaka wani malami ya yi wannan research ɗin me yasa aka zaɓi hankaka cikin tsuntsaye to an nuna a wannan litai malami ya nuna hankaka tana da wani irin wato kwakwalwa da baiwa da Allah Ubangiji ya mata sannan hankaka suna hukunci da court in wata ta yi laifi za ka ga sun taru sun mata hukunci sai punishing inta eh hankaku idan mutum zai research a kansu zai ga ga wata anan a zaune ga wata an zagaye an kawo mai laifi an yi shari'a sauran suna shaida a hukunta ta abun mamaki yace duk wanda yake mu'amala da su zai gani to itan aka samu saboda ta yi kisa ne kuma ta san yadda za a binne Allah ya turo ta ta koya wa ɗan adam yadda ake jana'iza ina fata an gane shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo ta ina jin da waɗansu za su yi browsing akan abin nan hankaka da menene me yasa Allah ya kawo ta a karkashin wannan ayan zai ga abun mamaki da baiwa da abin Allah ya yi wa hankaka ina fata an gane ko to a ƙasa za a binne shi a cikin turbaya da waɗannan hukunce hukuncin jana'izan Allah ubangiya mana muwafaka mu je aya ta gaba وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا نعم. فبئس ما يشترون نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير التي وإذ أخذ الله ka tuna ya Muhammad lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kulla mithaqal ladina utul kitaba yayin da Allah ya ɗauki wani alkawari mai nauyi tsakanin shi da ma'abuta littafi ne Yahuda da Kiristoci. Allah ya kulla alkawari tsakaninsa da su, ya yarjejeniya da su, cewa za su yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar a waɗannan littattafan, sannan la tubayyinunnahu lin nasi. ku bayyana wa mutane abin da yake cikin waɗannan littattafan naku da gaskiya tsakanin da Allah kar ku ɓoye kar ku share wani abu kar ku canja wani abu domin lokacin da ahlul kitabi ma'abuta littattafan nan yahudawa ana yawan fatawa a wajensu ga sarakunan lokacinsu suna yawan fatawa a wajen malaman yahudu suna tambayan su game da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce tabbas akwai annabin ƙarshen zamani zai kullo ga yanda yake ga yanda yake ga inda zai kullo ga shi ga shi ga shi ga shi komai Allah ya yi alkawari da su cewa abinda suka tarar yana rubuce a littattafan nan fa su yi riko da shi su yi imani da shi kuma su bayyana wa mutane abinda littattafansu suke ɗauke da shi da su tsakani da Allah wala taktumunahu kada ku kuskura ku ɓoye wani abu a littattafan nan naku yanda aka kawo muku shi a rubuce ku yadda da shi a haka ku yi imani da shi a haka ku bayyana wa mutane shi a haka kada ku ɓoye wani abu ko ku yi distorting ɗin wani abu Allah ya ce fana ba wara a zuhurihim yayin da manzon Allah sassala ya kullo a matsayin annabi aka fara ga wani annabi ya kullo ga wani annabi ya kullo ga wani annabi ya kullo ga wani annabi ya kullo sai sarakunan nan suka kira wa annan yahudawan malaman yahudawan suka ce to ga wani mutum fa ya kullo a kasashen laraba yana can shine annabin karshen zamanin nan shine wannan da da kuke faɗa mana kuke tabbatar mana a littattafanku shine wannan da ya fito suka ce ko kaɗan ba shi bane ko alama ba shi bane bai ma yi kama da su ba shikenan sarakunan ne suka tambaye su da suka ce a'a sai sarakunan su yi ta ba su kuɗi su yi ta ba su kuɗi domin sun san in annabin ƙarshen zamanin nan ya zo to mulkin da suke kai da duk wani abin da suke kai gaba ɗaya ne. musulunci zai kau da shi a zaman to ƙarƙashin annabi kawai to fa na zuhu wara a zuhurihim suka yadda littattafan nan da hujjojin da ke ciki da ayoyin da ke bayyana zuwan manzon Allah da sifofin annabi suka yi watsi da shi suka jefar da shi ta bayan bayansu washtarau bihi samanan kalilan suka je ana ta ba su kuɗi kawai ana ta ba su kuɗi kawai suka sai da wannan alkawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah mahalicin su don suna karɓan kuɗi ana ba su kuɗi suka cancanta komai na annabi Allah ce fa bi isa ma Allah wadaran yan kuɗaɗen da aka ba ku a matsayin menene a madadin boye gaskiya da kuka yi Allah wadaran abin da kuke samu Allah ce la tahsabanna alladhina yafrahuna an dawo kan munafukai munafukai su kuma idan manzo Allah sallallahu zai fita jihadi zai fita yaki idan ya gayyace su ya gayyace don annabi bai san munafukin da suna cikin sahun musulmi idan ya ce a fito a zo a je jihadi sai ka ga munafukai sai su zare su zare sai su je su nemi wani babban wato uzuri wajen manzon Allah su gabatar da wani uzuri babba a gaban manzon Allah da zai hana su zuwa yakin idan annabi ya musu uzuri ya musu uzuri ya musu uzuri ya musu uzuri yayin da manzo Allah ya tattara dukkan sahabbai mumunai aka fita din sai kaga su suna murna suna jin daɗi annabi ya karbi excuse nasu ya karbi uzurin su ba a fita da su ba sai su zauna cikin gari cikin iyalansu da matansu suna tawalwala suna jin daɗi ya so ba su je yaƙi ba su wahala ba ba za a kashe su ba ba za a soke su ba kaza kaza ba zai same su ba a cikin suratul tauba har Allah ma yake wa manzon Allah afallahu anka lima azinta lahu ya annabi na yafe maka me yasa ka musu uzuri ai da baka musu uzuri ba nan zaka gane wane ne real munafiki wane ne mumini na gaske amma na maka akwa tunda baka sani ba to zaka ga suna murna murnan ba a fita yaƙi da su ba suna murna suna jin daɗi sannan idan aka je yaƙin suka ji labari an kashe wane da wane an jima wane ciwo sai murnan su ta ƙaru sama da ta sama ta da sai ka ji kuma su je su tare manzon Allah idan suna da da sahabai su tare su suna murna ya rasulullah sannunku sannunku waɗannan mutanen waɗannan mugayen kaza kaza kaza Allah ya shiga mene mene su nuna wani irin tausayi da jimami suna murnan annabi ya dawo lami lafiya ka dawo kai alhamdulillah kai sanda zuwa ya rasulullah ai mu yi begin zuwanka hankalinmu ya tashi yaushe zaka dawo nan ma sai su nuna manzon Allah wata murna ta ƙarya ina fa nan kuma murnan da suka yi yayin tafiya jihadi din murnan na cewa ba a fita da su ba su ba za su sha wahala ba to shine sai Allah ya fallasa manzon Allah su yace wala tahsabanna ya Muhammad kar kai zaton kar kai zaton allazina yafrahuna waɗannan da suke murnan zuwanka wai ka da lafiya ko suke murnan ba su je yaƙi ba duk suna yi ne wa yuhibbuna an yuhmadu suna son wai a yaba musu bima lam yaf'alu akan abin da basu yi ba Ba su je yaƙi ba suna so ka yaba musu kawai irin ta karɓi uzurin su sannan sun tare ka cikin murna suna murna suna so ka yaba musu da ɗan wannan aikin da suka yi to karka kar su ɗauka irin wannan aikin da suke yi da son a yaba musu a kan aikin da basu yi ba to fala tahsabannahum bi mafazatin min al'aza. kar ka ɗauka wannan zai tseratar da su zai kubutar da su daga azabar Allah ina fata an gane ko wannan ba zai taba kubutar da su daga azabar Allah ba kaga a ce idan alfauzu alfauzu bil jannati inda ba'un ne to rabauta ne alfauzu min al'azabi wato kukuta daga wuta wannan ba zai kukutar da su daga wuta ba walahum azabun alimun suna da wata azaba mai raɗaɗin gaske wanda take jiransu ina fata an gane ko walillahi mulku samawati mallakan abin da ke cikin sammai wal ardi da kasai gaba ɗayansu lillahi na Allah ne wallahu shi Allah nan ala kulli shay'in qadirun a bisa dukkan komai da dukkan abin da ake aikatawa Allah maɗaukakin sarki yana da iko a kansa na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر يكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد نعم wannan waɗansu addu'o'i ne Allah maɗaukakin sarki ya jera mun ji kurakuran waɗansu sahabai a yakin uhudu ku tsaya nan kar ku sauka suka saba sun zo suna ce ya aka yi ya aka yi a nan nan nan nan nan nan irin dai can baya duk abin da ya faru dai tun da an zo ƙarshe bari a nemi me bari a nemi afuwa da gafara a nemi afuwa da gafara da dukkan abin da ya wuce Allah mun ji komai da ya wuce wancan mun hana zakka a baya yanzu mun ji aya ya Allah mun tuba ka yafe mana ko ba haka ba ya Allah ka ce kar mu saba wa manzonka a can baya mu yi ta sabawa Allah mun ji mun tuba yanzu ka yafe mana Allah ka ce mu tsaya nan mu tsaya can kar mu je nan ya Allah mun je rayuwar da a haka muka gudanar da ita ba daɗi amma mun ji wa'azi yau a ƙarshe fa yanzu ya Allah za mu nemi tuba da afuwa da gafara za mu yi ɗamara nan gaba kamar haka ne ayan ta zo ta ta yi konkludin da waɗannan addu'o'i ina fata an gane ko Allah ce inna fi ikhtilafin laili wa inna fi khalqis samawati wal ard lallai haƙiƙa wajen halittan sammai da ƙasai kawai idan kai research kai bincike ka ji girman sama da yadda Allah ya halicce ta babu menene babu turaka babu waɗansu abubuwa haka kawai Allah ya ce ta tsaya kawai ta tsaya wannan kan wannan wannan kan wannan sannan halittun da suke a doron a cikin sammai din nan haka fa kawai sammai suka tsaya a cikin iska amma mu duba nauyin mala'iku da suke kansu ba su rufta ba kwata-kwata ba su rufta ba to idan kai nazari yadda Allah ya halicce su Allah ya ba su command ku tsaya kawai a haka kar ku motsa suka tsaya amma in kai comparing halittan dan adam da sama zaka ga dan adam kaman sauro yake amma shine wanda in an ce tsaya a nan ba zai tsaya ba Allah ce ku duba sama ku yi comparing sama da kanku a antum ashaddu khalqan am samau banaha sama din nan da tana da taurin kai irin na dan adam da ta rufto akan mu ta murkushe mu ina fata an gane da ita kamar dan adam take wajen saba wa Allah dan adam ne za a ce tsaya a nan yaki ya zauna zauna ya miƙe duk shi opposite kullum abinda aka ce zai zai sabani to Allah ya ce da sama din nan ita ma irin taurin kai na dan adam da sabo irin na dan adam da sammai da kasai haka suke to da tuntuni ba kwa ma in existence da ba kwa ma da hai sama daya tsaya a nan karki abun nan hai ta fado wata rana ta saba umurnin Allah da su za su jigata mu ne haka nan kasai din nan guda bakwai da muke gani su akan ruwa suke mu duba idan aka ce maka an ɗan yi girgizan ƙasa kawai wai an auna nauyin rita menene second kawai in ta girgiza in ta kai minti ɗaya aka auna girgizan ƙasar da ta yi to ina jin duniyan nan za ta tafi za ta bi ɗan kaɗan ta motsa kawai amma ka zo ka ga asara da casualties da gawaki da gidaje da abin da ake hautsinewa to da ƙasan tana da taurin kai irin namu a ce ki kafu kawai ki zauna shuru to da irin mai taurin kai ne irin mu haka ta ɗan abun nan ɗin nan da ba ma duniyan to Allah ya ce wajen halittan sama kawai da nayi da girmanta da ɗaukakanta da biyayyan da take mu da ƙasa da girmanta da biyayya da take mu Allah ce babu shakka aya ce ya ishe ku aya ku yan adam abinda ya fi ka girma ya fi ka ya ninnin kaka kai kaman fika cikin sauro kake amma shi wancan umbashi umurni ya bi umurni kai dan adam da baka kai komai ba kai ne mai fito na fito da ni in ji Allah ya ce to lallai sama da ƙasa su zamanto maka aya su zamanto maka wa'azi haka nan waktilafun laili wannan hari irin sassaɓa wanda dare yake da yini yanzu ɗazu muna da yini an jima za ka ga mun zo dare can gari ya waye mu koma yini can dare ya zo ko yanda dare da rana ke sassaɓawa su ma'aya ne ga masu hankali gobe da izinin Allah za mu tashi akan wannan ayar inna fi ikhtilafil layli daga nan inna fi khalqis samawati wal ardi innan in muka ɗauko bayani ba za mu kai ba lokaci zai datse so za mu tashi fresh akan wannan bayanin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ayar kai za su ɗauke mu lokaci a goben ma da izinin Allah da fata Allah tsawaita rayuwar mu ya mata albarka ya nuna mana goben Allah ubangiji ya saka da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani ya rubuto tambaya ne game da tambihi game da wannan suratu yasin din nan da na nace ibnu jarir tabari ya kawo su a haka